Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 19,31,49,60 sai kuma kilo da talata matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma voa africa zango na da da biyu biyar ana kuma iya kama mu a alfa rediyo da ke birnin kumasi ta kasar ghana ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voa hausa.com Masu saurare Assalamu alaikum Alheri Grace Abdu ce tare da Ibrahim Ka Almasi Garba muke farin cikin jan ragama shirin namu na yau Juma'a goma sha hudu ga watan Satumba shekara ta dubu biyu da goma sha takwas kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. Mahaukaciyar guguwar nan mai lakabin Florence ta fara addabar yankin gabar jihohin North Carolina da South Carolina. tsohon firaministan birtaniya tony blair ya ce an kasa nasara a yaƙi da ta'addanci tun bayan harin da aka kai amurka a ranar 11 ga watan satumbar shekara 2001 sannan wasu tsoffin masu bayar da shawara ga ƙasa kan tsaro sun yi kira ga gwamnatin trump da ta yi watsi da wani rahoto mai alakanta ayyukan ta'addanci da shigowar baƙi kanan labaran kenan shugaban najeriya muhammadu buhari ya sanar da sabon daraktan hukumar tsaron farin kaya sai dai waɗansu sassan ƙasar sun ce yanzu an sha su sun warke tilas ne a dama da su lamarin da masu kula da lamura ke cewa gwamnati na an jima zargin cewa ana son zuciya wajen naɗa makarban gwamnati musamman a rasu na wajen haka tsaro cewa dai an tare yan arewa ba matsayin da na yan Najeriya ba za su ba a da zargin gwamnati haka kuma za a irin gaskiya duk iya kama da mutum. Za ku kuma ji bayanin halin da mazauna jihohin North and South Carolina wato Carolina ta kudu da ta arewa ke ciki inda guguwar Florence ke shirin zabga ruwa sai kuma shirin lafiya uwar jiki na Jummai Ali amma duka sai bayan kun sha labarai. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Mahaukaciyar guguwar nan mai lakabin Florence ta fara addabar yankin gabar jihohin North Carolina da South Carolina zuwa jiya Alhamis da iska da ruwa mai karfi. Zuwa daren jiya Alhamis cibiyar nazarin mahaukaciyar guguwa ta ƙasa ta ce guguwar ta Florence na tazarar kilomita 160 ne kawai daga Wellington na jihar North Carolina. inda take kada iska mai gudun kilomita 155 a sa'a guda ƙwararru sun yi hasashen cewa guguwar za ta kada zuwa gabar teku a yau dinnan juma'a daura da kan iyakar jihohin north carolina da south carolina inda karfinta zai ragu zuwa mataki na biyu sabanin mataki na hudu da take kwanaki biyu da suka gabata kawai to amma inda guguwar take kadawa ne ba karfinta ba ke firgita ƙwararru masu hasashen masu hasashen sun ce za a kwararar ruwa na inci 101 a wasu sassan north carolina kuma hauhawar guguwar za ta kai wajen mita hudu wato fiye da tsawon gidaje da dama da yankin muna da ƙarin bayani bayan labaran duniya tsohon firaministan birtaniya tony blair ya an karar jiya alhamis cewa salon yaƙi da ta'addanci wanda aka fara amfani da shi tun bayan harin da aka kai amurka ranar 11 ga watan satumban shekara ta 2001 bai nasara ba blair ya ce ana buƙatar tsarin da ya fi inganci a takaice abin da nake so in bayyana a saƙona na yau shine idan aka dubi yawa da kuma tsananin matsalar ba tare da daƙile aƙida da kuma manufa ba ba za mu taɓa yin galaba kan ta'addanci ba a cewar Blair a yayin wani jawabi a cibiyar hulɗar ƙasa da ƙasa da ke Washington inda ya gabatar da rahoton binciken cibiyarsa ta rajin kawo sauyi a duniya Global Change. hakika wasu matakan tsaro sun yi amfani ta wasu fuskoki da dama don haka ya kamata a ci gaba da amfani da su to amma maganar gaskiya ita ce dogaro kan matakan tsaro kadai zai jirkinta tashin hankalin ne kawai a cewar sa rahoton mai taken global extremism monitor Valiance extremism in 2017 ya gano cewa duk da ɗaukar matakan dakile tsaurin ra'ayin masu ikirarin kishin islama ta wajen amfani da ƙarfin soji matsalar sai ma ƙaruwa ta yi bayan 'yan shekaru haka zalika an samu karuwar kungiyoyin 'yan ta'adda a shekara ta 2017 to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc a halin da ake ciki kuma wasu tsafin masu bayar da shawara ga ƙasa kan tsaro sun yi kira ga gwamnatin trump da ta yi watsi da wani rahoton da ke alakanta wato da ake takaddama a kai wanda ke alakanta ayyukan ta'addanci da shigowar baƙi suka ce rahoton ya yi kuskure wajen nuna cewa baƙi ne suka wato suka fai kai hari a amurka tsafin jami'an waɗanda suka hada da tsohon daraktan cibiyar bayanan sirri ta ƙasa james kalafa da wani ƙwararre kan batun ta'addanci da ya aiki a fadar white house richard a clark sun yi wannan kiran ne a wata wasikar da suka aika jiya alhamis ga attorney general ɗin amurka jeff session da kuma sakatariyar hukumar tsaron ƙasa kristen nelson ana takaddamar ce kan wani rahoton da ma'aikatar shari'a da hukumar tsaron ƙasa suka fitar a watan janairu wanda ke nuna cewa rubu'i uku na waɗanda aka samu da laifukan ta'addanci tun a bayan harin ranar 11 ga watan satumban shekara ta dubi da ɗaya haifafun ƙasashen waje ne masu suka sun yi watsi da rahoton saboda wuce makaɗi da rawa wajen bayyana barazanar ta'addanci daga baƙi. suka ce da rahoton ya bi umarnin shugaban ƙasa da ya gano cewa ƙasa da rabin waɗanda aka samu da laifin ta'addanci ne baƙi. Shugabar Myanmar an su ci ta kare ƙasarta kan sukar da ta biyo bayan zartar da hukunci da wata kotu ta yi a ƙasar kan wasu 'yan jarida biyu masu aiki ma kafar labarai ta Reuters makon jiya. waɗanda aka tuhume su da laifin saba ma dokar kiyaye sirrin gwamnati dokar da aka kafa tun zamanin mulkin mallaka an kama walon da so un tun a watan disamban bara bayan ganawarsu da wasu jami'an 'yan sanda biyu a wani wurin cin abinci a yangon inda aka ba su wasu kundin bayanai suna bincike ne kan kashe wasu musulmi a 'yan kabilar rohingya su goma da wasu 'yan sanda da sojoji suka yi a indin a bara an yanke ma 'yan jaridun su biyu hukuncin ɗaurin shekaru bakwai da take magana a babban taron ƙasa da ƙasa kan tattalin arziki wanda aka yi a honai babban birnin ƙasar vietnam an sa su ce ta yi kira ga duk wanda ya soki lamarin hukuncin tare kuma da kiran a saki 'yan jaridar ciki har da mataimakin shugaban amurka mai pence da ya fito fili ya bayyana inda aka yi kuskure ko kuma rashin adalci a shari'ar ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta ƙasa da ƙasa ta amnesty international ta soke an sa su ci saboda kare gwamnatinta da kuma batun yanke hukunci da aka yi ma 'yan jaridar To a gaida Ibrahim Kalmasi Garba da karanto labarai. To bari mu buɗe taskar rahotannin namu a birnin tarayya Abuja inda kakakin shugaban Najeriya Muhammadu Buhari Garba Shehu ya fitar da wata sanarwa da ta bayyana cewa shugaban kasar ya amince da naɗin Yusuf Magaji Bichi a matsayin sabon daraktan janar na hukumar tsaron farin kaya lamarin da waɗansu a sassan ƙasar suka ce ba za ta sabu ba kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilin Hassan Maina kaina ya aiko mana. Yusuf Magajibiki wanda ɗan asalin jihar Kano ne ya samu digirinsa daga Jami'ar Ahmadu Bello ya kuma samu horon aiki a Birtaniya da kuma kwalejin tsaro ta Najeriya. Ya rike darakar hukumar ta DSS a jihohin Jigawa, Niger, Sokoto da Abia. Jim kaɗan bayan bayyana wannan naɗi gamayyar dattawan kudancin Najeriya da na 'yan tsakiyar Najeriya sun fidda sanarwa inda suka ki amincewa da wannan naɗi inda suka zargi gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari da fifita 'yan arewacin Najeriya. Sanarwar wace Chief Edwin Clark, Ayo Adebanjo, Dr. John Wodu da Dr. Bitrus Kogu suka sanya wa hannu ta ce daga yanzu jama'ar kudancin Najeriya sun wa gwamnatin Buhari yankar kauna ganin yadda aka cire dan kudancin Najeriya wanda ke luka mukamin wannan hukuma aka mai gurbinsa da dan arewa inda suka bayyana cewar cikin shugabannin tsaro goma sha bakwai a Najeriya guda goma sha shida duk yan asalin arewa ne a cewar sabon imamu gashuwa birifa ya yi kama da mutum don haka akwai abin dubawa a wannan korafi na dattawan kudu. gwamnati na an duba ana zargin cewa a san zuciya wajen naɗa makarban gwamnati musamman a na wajen haka tsaro cewa dai an tare yan arewa Ba matsayin da na najeriya ba za su ba a irin da zargin gwamnati haka kuma za a yi gaskiya duk ya kama da mutum. kuma kokarin da ne don jin ta bakin kakakin fadar gwamnatin malam garba shehu ya ci tura amma ga masanin tsaro malam kabiru adamu na mai cewa. wanda ta yana da mai irin wannan na farko shi wanda aka ba ma rikon hulko ne aka ba shi babu kuma ba dole bane don an ba ma mutum riko a tabbatar miki da shi ɗaya kenan na biyu shi wanda aka ba ma din yana da misali ƙwarewa da kuma sauran abubuwan da ake bukata na ba shi din kaga muka diba haka shi wannan da aka ba shi ya yi aiki ya kai ƙololuwa na wannan ma'aikatar ya yi ta sannan yau Allah ya sa aka shi wannan to ga wannan dai me za a ce a halin yanzu sabon darakta jinar din na da jan aiki a gabansa in ji farfesa muhammed tukur baba abubuwa da suka faru daga baya kamar shekaru uku da suka wuce ya nuna cewa hukumar tana na daidai tana wuce gona da iri tana keta hakkin yan adam ba ta bin dokarin dokan da aka nada ta kai na tsaron kasa an zargi hukuman tun ba ma shi shugabanta na da ba da haka shi wannan sabon director babban abin da yake gaban su shine mai da martaban hukuma hassan mai na kai na muryar amurka daga abuja nigeria aka yi kyato daga harkokin siyasa a Najeriya kuma sai batun guguwar Florence da muka labarta muku da za ta zabga ruwa a jihohin South da kuma North Carolina wato Carolina ta arewa da ta kudu a nan Amurka. Na fara da neman jin ta bakin Mr. Joseph Hassan wani ɗan Najeriya da ya jima a jihohin wato jihar Carolina ta kudu domin jin ƙarin haske. kin san muna da ɗan nisa da shi coastline ɗan South Carolina. Abin ya ya fi buga North Carolina ne fiye da mu. Mu kuma awan mu uku daga coastline zuwa inda muke muna Greenville, South Carolina. Awa uku ne zuwa uh, beach. So bai same mu ba tukuna mun fara samun iska kaɗan. Ba fara mana ruwa ba tukun amma an ce can zuwa dare za a fara ruwa da kuma iska. So ana ba da ma flood, uh, flash flood warning yanzu haka. kamar yadda muke magana. E wato gargadin da ake baku ana gargadin ku da cewa ku fice daga inda kuke ne ko kuma menene ainihin gargadin da ake yi? Ba a ma ba da wannan gargadin ba tukun. Sai dai an ce ma kowa dai ya zauna cikin gida a dinga duba labari. duk lokacin da aka ce a fito daga gida akwai inda za a ce dukan mu muje inda za mu gadarin ah, kamar shelter. Eh, wato kai ka jima sosai a wannan jiha kun taba fuskanta wani yanayi irin wannan? A'a wannan ba mu taba fuskanta irin wannan ba. Mun dan samu dai mun samu dai kwanakin baya amma bai kai haka ba. Wanda muka samu da hail ne sosai da ya yi su damajin roof da sauransu. Matsanancin ruwa da kankara da suka rarrata eh, rufin ɗakuna ko gidaje. Haka, haka. Joseph Hassan da ke zaune a jihar Carolina ta kudu Mun kuma tuntuɓi Mr. Victor Mangai da ke rali babban birnin jihar Carolina ta Arewa, jihar da ake harsashen lamarin zai fi muni. Mr. Mangai ya lamarin yake inda kuke? Eto eh mu yanzu muna zaune dai akwai shelter za ka bude. So abin zai faru dai amma ruwan sama zai yawa a nan amma ba zai kai kamar can ba. So an bude a a shi babban birnin a rali to mu daga nan zuwa rali ina jin minti kusan goma sha biyar zuwa ashirin daga wurin da muke so wurin da muke ma an bude wayansu wurare wanda mutane in sun fito daga can za su iya su zo su zauna a duka tare da mu a nan so muna ganin kamar wuta dai shine da muke ganin in ruwa ya yawa da iska kila ruwa za a iya ɗauke wuta To an yi harsashen cewa yana yiwuwa ne kamar yadda ka bayyana yana yiwuwa ne kimanin mutane miliyan ɗaya zuwa miliyan uku su rasa wuta idan wannan gagarumin ruwa ya sauko. Sosai. Wanda tanadi aka yi domin ganin cewa mutane ba su tagayyara ba kasancewa galibi a nan kasar wannan wuta tana da muhimmanci a rayuwar yau da kullum. Eh sosai kamar ita duk ah, energy masu bamu wuta din. su suna nan a shirye ko nima da zina gansu yadda motocinsu suka yi layi ko ta ina suna zaune a shirye yanzu haka saboda in wani abu na faruwa duk za su zo kuma masu gyaran wuta sun fito daga da different wurare wurare daban-daban saboda su taimaka in abu ya yi yawa sosai za su taimaka su da su mayar ma mutane da wuta immediately ya an ɗauke. za su iya gyara so da wutan ya dawo to tun kwanaki ake ba da umarni ma mutanen da suke zaune a gaba tekun nan musamman su fice daga wurin da ake kimanta cewa ana buƙatar sama da mutane miliyan ɗaya su fice ya lamarin yake an samu an ficen in an ficen ya ma aka aka fice miliyan ɗaya a cikin kwanaki biyu eh to mutane tun da ta magana na kwanaki mutane da yawa sun samu sun fita amma kin san ba kowa ba ne zai so wayansu sun ce su za su zauna amma wayanda suke zaune a wurin sun ki fitan da ba su yi yawa ba amma an gaya musu cewa idan an fara ruwan nan suna nan a wannan wurin wa kansu ne ba wanda zai iya shiga ya zo ya taimake su kuma don an yi ta magana sosai an yi ta magana a rediyo an yi ta zuwa ana gaya musu so a ya kai lokacin da mutane mutane da yawa dai sun fita amma akwai ɗaya da suka ki fita sun ce su za su zauna To duk lokacin da aka sami yanayi irin wannan don mu inda muke zaune akan sami yanayi na dusa kankara wani lokacin da za kan ɗauki kwanaki ba iya fita ba to lokacin da za ka samu mutane su shiga shaguna kusan ka shiga kowane shago za ka ga an wawo duk abin da yake na saye da na bukata daga tocila ne a abinci ne da dai sauransu ya lamarin yake a wurin ku. Sosai kwana biyu da suka wuce a nan ko nima da na fita siyan mai na mota ban samu ba da ruwa duk ya kare kai wani wuri ma in ka shiga ruwa sai ce an kara kudinsa don ruwa ya kare gaba daya so har wani aboki nan da na sani ya je siyan ruwa aka ce mishi dala talatin ya sa a facebook ni har abubuwan dariya wato za a ce ashe su ma suna yin wani abun kamar irin yadda muke fuskanta a wajajen mu idan wata bukata ta tashi ta tashi a kara kudaden abubuwa ba eh sosai so ya ga ni na gani da kai na ya sa abin da sai ce kai to ai shi zai koma shan ruwan popo kawai tunda abin ya zama haka na kwanaki nawa ne kawai amma ne yau da na fita sai na ji na sha mai ban ga layi ba don mutane sun riga sun siya komai da komai da za su siya eh wato yanzu in dai bukata ta tashi sai ya zama nan da nan kuma masu waɗanda ya kamata su tana da abin bukata nan da na za a yi ta yi ba wai zai zama an wawuce shi kenan kuma an koma dogon layi eh, da muka saba gani a gida ba a'a kai ko kaɗan ɗan ko kaɗan domin da aka yi wannan ni ma na yi ta faɗa na ce idan na gani kamar amma da aka yi ta yi na kwanakin nan kwanaki wajen uku ana yi kowa yana zuwa kaje shago ko ina ana ta sissiyan kayayyaki kawai ana ta shiga ana fita amma yau da na fita na ga cewa garin kowa kawai ya natsu kowa ya riga ya siya komai da zai siya na shiga shago na ga ba mutane kuma na shiga a na sha mai na gaba ko layin mai ko wani abin nan. Kuma farashin ruwa ya dawo yadda aka saba? Komi ya dawo yadda yake komi ma in ka shiga sai ka samu gashi nan. To. Ko da suke kin san nasu motocin ko da yaushe suna hanya na na shi kai kaya wajen da ya kamata. Eh. To Allah ya kare ku za mu ci gaba da tuntuɓa ku domin jin ƙarin bayani akan ci gaba da kuma yanayin da ake samu a wannan wuri. Amin amin mun gode. Victor Mangai wani ɗan Najeriya da ke zaune a jihar North Carolina inda ake fuskantar wannan guguwa ta Florence yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. ko kun san cewa yanzu ciwon maɗaukai da ake cewa pneumonia da turanci ya zama ciwo muka sau domin yanzu akalla yara ashirin yake kashewa cikin kowane sa'a guda a najeriya abin da za mu fara duba kenan kafin ku ji amsar wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana Masu sauraron lafiya uwar jiki Assalamu alaikum Jummai Ali ke fatar kuna cikin ƙoshin lafiya da wadata. Ciwon maɗaukai da ake cewa pneumonia da turanci yana ci gaba da ciwa jama'a tuwo a ƙwarya domin yana ci gaba da yin ɓarna a Najeriya a yayin da yake kashe akalla yara ashirin cikin kowane sa'a ɗaya fiye da ɓarnar da zazzabin cizon sauro ke yi. wata cibiyar da ke samar da alluran rigakafi ta ƙasa da ƙasa da ake cewa ivac a takaice a cikin wani rahoto da ta gabatar ta kiyasta cewa a duk shekara kimamin mutane kusan miliyan bakwai ne suke kamuwa da maɗaukai ciwon maɗaukai yana ɗaya daga cikin cututtukan da ba a fahimce shi sosai ba a najeriya shi yasa ya zama sumumu kasau Yawancin 'yan Najeriya na alakanta ciwon maɗakai da sanyi ko gurɓacewar abinci ko kuma ruwa. A saboda haka masana suka ce tana yiwuwa rashin sani da aka ce tafi dare duhu na ɗaya daga cikin dalilan da suka sa wannan ciwo ke wa yara ɓarnar da take yi. Yara 'yan ƙasa da shekaru biyar fi wa ɓarna. Ƙungiyar lafiya ta duniya ta ce ko da yake ana iya rigakafi da kuma jinyar maɗaukai cikin kowane daƙiƙa ashirin maɗaukai na kashe yaro ɗaya. Hakan ya sa maɗaukai zama cutar da ke kan gaba wajen kashe yara a duk faɗin duniya idan ta zo da ƙarar kwana, musamman a nahiyar Afirka. Najeriya ita ke kan gaba wajen fama da wannan matsala a nahiyar Afirka. rahotanni sun bayyana cewa daga cikin yara biyar da cuta ke kashewa a najeriya biyu maɗaukai ne ke kashe su asusun tallafawa yara ƙanana ta majalisar ɗinkin duniya da ake cewa unicef a takaice ya ƙiyasta cewa a duk shekara kusan yara miliyan bakwai suke kamuwa da maɗaukai a najeriya Idan Allah ya kai mu a makon gobe za mu yi ƙoƙarin gayyatar wani ko wata likitar yara mu ji abin da ya sa Najeriya ta fi fama da wannan matsala da kuma shawarar matakan da ya kamata iyaye su ɗauka domin kare 'ya'yansu. To lokaci ya yi da likitan ku Dr. Muhammad Ladan zai kokarin amsa tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana likita na fatar kana lahiya. Alhamdulillah ina lafiya hajiya. To za mu fara ne da wannan wasikar da muka samu daga wajen Mansur Sule Hadeja. To. A can jihar Jigawa. To. Ya ce shi ya kasance yana fama da cutar farfadiya. To. tun yana da shekaru goma sha biyar da haihuwa abin ya kama shi kuma yana shan magani mai suna hmm, kabamazatin ne ko? kabamazatin eh, eh. eh. <laughs> kuma ya kai akalla shekara goma yana shan maganin baya jan komai to amma idan ya bari sai ya sake dawowa to tambaya shi anan shan zai ci gaba da shan wannan maganin ne har ƙarshen rayuwarsa ko kuwa eh to zai ci gaba da shan maganin ya rayuwarsa sai dai in dai an gane wani abu da ke kawo wannan in aka gane cewa wani abu ne yake ja mishi farfa eh. aka warkar kuma ko eh, don akwai wadansu mutane farfa din dalilin wadansu abubuwa ne ko a mutum ko na abu da ya faru a kan kan mutum to aka bincika aka gane irin waɗannan to aka warkar da wannan to zai warkar da din Wadansu kuma suna son din hajiya domin kamar sankara na kwakwalwa eh. to shi ma wannan yana yana yakan kawo wannan ciwon to nan kasashen abiyan ana iya warkar da mutum amma wannan warkar da mutum nan sai an buɗe kwakwalwarsa an yi aiki a cikin ta kamar in mutum yana da sankara a kwakwalwa kenan eh sankara eh, a kwakwalwa ko kuma akwai dan su shi farfadin wani lokaci kan faru domin wani barayin kwakwalwar mutum yadda take aiki bai kamata ba to to sai an shiga an yi dan gyara wurin kaɗan hmm. eh don nan wani lokaci za a iya bude kwarin mutum za a kan mutum ma yana sanin abin da ake yi ba za a sa ka yi bacci ga baki ɗaya za a taɓa ce ya ka ji nan ya ka ji sai a ta yi har a gyara amma wannan wuraren ba a so wannan ko nan ma wannan aiki wannan aikin kan mai yawa ne sosai kafin a yi wannan. To wani irin bincike ake gudanarwa har a gano cewa wani barin kwakwalwar mutum ne ke da raunin da har za a shiga a gyara. eh to wani lokacin tambayar mutane da waɗansu za a yi waɗansu gwaje-gwaje dai sannan a tabbatar amma sai an yi duk waɗannan kafin a tabbatar mai yake kawo shi haka. ka san da yake nan likitoci sun iya binciken kwakwaf. eh kuma kuma kin san nan wani likita yakan gwanance a wani bari kaɗan ne to za a kai shi wani likitan da ya kwarance a wannan barin eh, kwakwalwa din ne zai duba zai ta bincike har ya gano abin da ke faruwa in kuma abin da ya fi karfin shi ne sai ya tura ka gun wani eh in ya fi karfin sa sai tura ka wani wani wuri ko kuma akwai wasu irin jami'oi musamman aikin su kenan bincike irin abubuwan su kuma sai a kai ka a gwada ka To a takaice dai shi Malam Mansur Sule Hadeja idan wani abu ne ke kwakwalon shi aka gano aka warke zai daina shan wannan maganin. Eh, amma an ba haka ba to dai sai kuma ikon Allah. To Allah ya sawaike. Amin amin. Ina fatan kuma yana kusa ya ji wannan bayani da kamana. To sai kuma wannan wasiƙa ba ta da suna. To hajiya. Wai dan Allah me yasa ake yawan zazzabin cizon sauro da na typhoid ne a kowace shekara? a irin wannan lokaci musamman a arewacin najeriya to kin san mun sha bayyana mutane abinda ke kawo ciwon typhoid ko malaria eh. yawanci rashin tsafta ne kamar na ciwon malaria kin san lokacin mukan bar ruwa ya tsaya ko kuma akwai kwato-kwato ko kwatami haka a bar ruwa to nan sauran ke fitowa a yi hajiya A takaice dai kazanta. Kazanta ba mu share wuraren inda wuri ya tsaya maimakon dan gwata maimakon a share inda ruwan ba zai tsaya sai bar shi. To shi kuma na typhoid kin san irin abubuwan ganyayyakan da muke ci ba inda ake shuka su ba shi da tsafta ko kuma inda ake ajiye shi ba shi da tsafta. Duk waɗannan na kawo waɗannan ciwoyin. mutum in ya kamar ya sai 'ya'yan lambu ko ganye bai wanke da kyau ba to a nan zai ci kwayar cuta. Eh, wanke shi kuma wani yawanci wankewa akwai musamman akwai wasu abubuwan da ya kamata a wanke shi da shi a wanke da shi kuma ka tabbatar da abin inda kake son abubuwan nan domin wancan inda ake son kan wuraren ba tsafta to shi kwazarin kwayan cutar da ke shigan gayyakan nan ka ci su soke ka irin ciwon typhoid din na. to likita kaman a a talakance eh. idan mutum ya sai 'ya'yan lambu yaya zai yi ya wanke tabbatar cewa eh, ya fi da kwayan cutar nan hajiya in dai mutum za ka iya samun ruwa ka sa gishiri sannan ka wanke kayan lambu din wannan yana taimakawa kwarai da gaske hajiya. To, to Allah ya eh. sa dace. Amin amin. Idan kunne ya je aka ce jiki ya tsira. Gaskiya ne hajiya. To likita lokaci ya fara daga mana hannu, a saboda haka nan za mu sallama da masu mu sai kuma shirinmu na gaba idan muna da rai da lafiya. a halin yanzu kowa madadin? Dr. Lada. Jummai Alice daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya. sai da ce aka ce duniya ana ta wani To Madalla kafin mu karkare ga takaitattun labarai. To a takaice tsohon firaministan Birtaniya Tony Blair ya karar jiya Alhamis cewa salon yaƙi da ta'addanci wanda aka fara amfani da shi tun bayan harin da aka kai Amurka ranar 11 ga watan Satumban shekara ta 2001 bai nasara ba. blake ya ce ana buƙatar wani tsarin da ya fi inganci gidaje akalla ashirin a wasu garuruwa uku da ke arewa da birnin boston sun kama da wuta da yammacin jiya alhamis bayan wata fashewar da ake kyautata zaton ta iskar gas ce jami'an kwana-kwana sun ce akwai hayaki da harsunan wuta matuƙa ta yadda ma ba su iya ganin sararin saman bisan garuruwa. To a gaishe ka masu saurare da nan za mu dasa aya sai kuma can da sa ɗaya da rabin sake shigowa da shirinmu na hantsi. Inda za ku ji abin da ya sa wani matashi ya shafe kwanaki biyu kan Paul Waya a bayan fadar Asorok da kuma dalilin gwamnan jihar Ekiti ayo Dele Fayose na shirin kai kansa gaban hukumar EFCC bayan ya sauka daga mukamin mulki. yanzu a madadin ibrahim ka almasi garba da ya karanto labarai da malam siri da injiniya mu alheri ke muku fata alheri VOA Afrique, le monde aujourd'hui.